saboda haka magana ce ta cewa su din ne da suke ta jujjuyawa yanzu kuma aka rashin sa'a duk mutanen da Buhari amincewa duk da Allah ya kwaci mulkin ya bamu ta hannunsa zai kasance maciya amana su aka da samu suka kewa shi kamun babu da za a daure mutum wata arba'in bacin an masa juyin mulki sannan a zo a ce an kyale shi ta tafi sakaka tilas suna kewaye da shi hatta a cikin gidan nasa ayan wannan nasa kai mamaki in akwai a cikin waɗanda suke wakilta waɗancan miyagun mutane saboda yawancin mutanen ma da ake akwai yanzu duk sun yi tarayya a wajen yin barna ka ga yaro ɗan ƙasa da shekarun annabci ina da biliyoyi wajen goma ko fiye a ina ya samu to kuma aka zo irin wani ɗin su da suka zo sai mutum ya shekara takwas ina gwamna sannan kuma sai i kutu kutu ce zai je i shiga senate ce zai tafi da albashin da duk irin abin da ake masa na alfarma kuma dama an raba jihar tasa kashi uku an bashi bangare ɗaya. sannan a zo a ce wai albashinsu ya ninka shugaban kasa sau biyar ina ɗaukar miliyan goma sha biyar shugaban kasa yana ɗaukar kasa da miliyan uku ya za a yi wa barin wa'in tsarin mutane su ɗari biyu ko ɗari uku i kasance su ce sai yadda suka ga dama za su yi da mu a ƙasar nan. tsarin ne kake faɗa da shi wanda ya ba su damar isa a wannan wuri ko kuwa halayensu. duk gaba ɗaya ai na gaya maka yanzu inda duk mutane suna da tunani shigen na suka zo muka haɗu kamar yadda sauran shugabannin siyasa suka yi a baya irin su dr nimanda azikiwai irin su chief obafemi aulo irin su malam aminu kano irin su abubakar ba balewa irin su ahmadu bello sadorin sokoto suke tafiya su kulle kansu su zo su ga cewa in ma sun zo gurin rabuwa su dan sanya da su rabu amma ko da shi suna haɗu wajen ci gaban ƙasarsu da ci gaban al'ummarsu saboda ka auna da sardauna da abubakar ta fawa kwale da suka mutu suka bar abin da suka bari na gadon iyalansu bai kai ɗaya bisa goma na albashin ɗan majalisar tarayya ba a darakta ina da gida a lagos ina da shi a abuja ina da shi a dubai ina da shi a ingila ina da shi a america allah kaɗai san miliyoyi dubanan da ke da su kuma duk wanda isa ci miliyan dubu ka gaya min yaushe ake tunanin yin zakka komai musuluncin sa ban biya kuɗin haraji tunda ma wai oh, ina so sai ba a san ma ina da su ba tun a wa'adin mulkin sa na farko kake irin wannan ikirari kamar shugaban baya sauraron ka ne ko kuwa ya gaza ne ko ke faruwa da shi eh ai abin da nake masa uzuri a kai farin fara Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya alhamdulillah da kyakkyawan fahimta da yake yanzu ya farfado ya warke da fatan Allah isa ya warke sun mulkalautan garan in zo in kusance shi in tunasar da shi abubuwan da muka yi da shi da da a baya tun ina mulkin soja da kuma irin na shi da kansa bacin da aka fito da shi daga katsarewa ce kira ike cewa shi din nan duk irin rigimar da na yi da wannan suka yi masa juyin mulki suka tsare shi a kunnensa a idansa saboda ba hana shi kallon talabijin ba ba hana shi sauraron rediyo ba ba hana shi karanta jarida ba amma ni a tunanina na ɗauka tuni sun kashe shi ina yi ne dan Allah dan al'umma ta bayan Allah waɗanda aka zalunce mu kuma Allah ya kaddara shi ya kasance na ji kuma su sun ɗauka ina ta rigima da su ne saboda shi kurum.